a ga sirri na saukar da arziki amma daga taskar Allah majarrabi da izinin Allah wanda in dai kayi to za ka yi kuɗi wannan gagara ne wannan aikin da ismul azam a cikin shi kuma wallahi aikin bai da wahala sai dai a cire bakin ciki ne a faɗa shi ne nan aikin yake so zan faɗa ma kowa don ya ƙaru ka je kai ma kanka kai ma ɗiyanka kai ma matan kai ma babanka wannan aikin aiki ne wanda yake ba a taɓa buga shi ba a yi nasara ba aiki ne na saukar da arziki na samun dukiya in kai wannan aikin wani zai ce tsafi kake wani kuma zai ce mai ta ka dauko wannan mujarraban ne fa ba wasa a ciki ana rubuta inna allaha ma asabiri kafa 32 a jikin allo kowane lokaci zaka iya yi a wanke ruwa wannan wannan mimun din da ke cikin inna allaha ma asabiri inna allaha ma to wannan mimun din duka za a bubbude shi ka sa sunanka a ciki in ɗanka za ka yi ma sunayen shi zaka sa a ciki a wanke ruwan rubutun in an wanke sai a nemo ludayin dima wanda ba a fafi ba idan baka san ludayin dima baka zo kana mun tambaye tambaye abinda fulani suke dama fura da shi ne iccen nan amma dan karamin wanda ba a fafe ba shi ake nemo sai a sa a cikin rubutun ya kallon sama idan ya samu kawai minti talatin wannan rubutun da wannan ludayin dimar da ka sa cika cire ludayin dimar ka aje gefe ka shanya rubutu ludayin dimar ka yadda ko duk abin da zaka yi da shi kai ya gama aiki in Allah ya yarda na baka kwana uku tun daga nan zaka fara ganin al'amarin ka kuɗi dai kan alfarman annabi sai dai ka ba wani amma Allah zai ma suturar da babu tsiya a cikin ta ko talauci ko wulakanta Allah zai rufa ma asiri fi duniya wal akira wannan sirrin yana ba da kuɗi sosai kuma ba a kuɗin a wulakanta gaskiya suna taruwa kuma sannan Allah ya da za ka samu karbuwa a zuciyoyin halitta ina ma kowa fatan alkhairi sunana halifan fada jibiya ta jihar katsina nake zaune ina ma kowa fatan alkhairi wannan mujarraban ne don haka a yi kokari a sharing dan yan uwa su karu a gudu tare a tsira tare ni ma wasu mutane suna kira sabon sirrin da dole in bada wani saboda